الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاد يا قوة رمضان شكرا تدبو ديا دا تلاتين دا تقوى السجرية hijiriya wanda دا dace دا da da da bakwai ga watan shida ko shekara ta 2017 a littafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a darasinmu mai suna matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama matan annabi idan iyayena mata suna tare da ni za su iya tunawa cewa mun fara tattaunawa ne a kan Aisha muna magana ne akan Aisha Allah ya yarda da ita mata annabi sallallahu alaihi wa sallam yau za mu yi magana a kan yaya aka yi na na aisha ta aure annabi ko annabi ya aure ta idan za ku yi tunawa a baya mun yi magana dangane da wata mata mai suna khawla bintu hakim a lokacin da muka zo maganar na na sauda khawla bintu hakim din nan ita ce ta kai labarin sauda ga annabi itan ce kuma yau ma dai ta kawo labarin aisha ga annabi sallallahu alaihi wasallama Saula ta tafi gidan sayidina abubakar baban aisha kenan ta tarar da maman aisha ummu roman sai ta ce da ita ya ke ummu roman albishirinki ga alheri ya zo miki ga albarka ya zo miki kun san in za ku yi tunawa a can lokacin da suke tana magana sauda ta yi masa magana aisha ma sai ta yi shiru sai da aka yi ainihin wato allah madaukin sarki ya kaddara kaddaruwar wato auren aisha din da annabi suka yi mamaki sai suke cewa ita mama aisha sai suke cewa wannan kone alheri ne ya zo mana sai haula sai suke cewa annabi ne ya aiko ni gidanku cewa yana neman aisha a aura masa aisha karki manta a wannan lokacin shekarar ta shida shekara shida a shi iya zuwa a nemi auren yarinya matan tana karama ba ba laifi ba ne ba sai kuma lokacin da shekarunta suka kai in ya so sai ta tare a gidan mijinta sai ita maman aisha sai ta ce ta ce to ki jira abubakar ya zo babanta wannan yana nuna cewa idan aka miki magana a kan yarki wani yana neman yarki to me za ki ce sai ki ce a jira babanta ya zo ko a yi wa babanta magana Kinan baki da haki a matsayinki na uwa kawai ki uwa ki makarbiya kawai ki zo ki bayar da yarki ko ki ba da izinin wani ya nemi yarki ba tare da an tuntuba ubanta ba idan kina ji a ranki cewa kina da ƙarfi kan yar to fa shi ma uban nan yana ji a ransa cewa yana da ƙarfi a kanta kuma za ki iya zuwa ki je ki ba da izinin ki zo ki kunyata uban ya ce bai yadda ba bai amince ba to harka ta aurace ya shawara ake yi da juna haka kai ma uban ba daidai ba ne kawai da an zo an yi maka magana akan yarka kawai shi kenan sai ka ce kai tsaye tunda kai ne ubanta ka ba da amsa ba tare da ka nemi shawaran uwarta ba wataƙila tana da wani ra'ayi wataƙila tana da wani tunanin wanda take so ya auriyarta inda ya aure da mutunci idan kuma da kimanta juna da darasta juna to gaskiya ya kamata mata ta mutunta ra'ayin mijinta shi ma miji ya mutunta ra'ayin matarsa roman ana mata maganar aisha ki duba matsayin annabi ki duba darajar manzon Allah ki duba kimarsa amma da aka yi magana sai ta ce a jira babanta ya zo wanda ta sani in kai tsaye ta faɗa ta ce ta yadda a zo a yi maganar abubakar bai zai ja ba abubakar bai zai musu